Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko makeri. Kasar Rasha ta yi ikirarin kwace birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar Ukraine bayan da mayakan Ukraine suka makale a cikin masana'antar sarrafa karafin birnin da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shogu ya faɗa wa shugaba vladimir putin cewa ma'aikatan karafin na azovstal da birnin gabaki daya sun samu cikakken 'yanci a cewar wata sanarwa da ma'aikatan tsaro rasha ta fitar a jiya juma'a nan da nan babu wani tabbaci kai tsaye daga bangaren ukraine cewa maripol na karkashin ikon rasha birnin mai tashar jirgin ruwa dai shine wurin da yakin ya fi muni inda dakarun rasha suka yi ruwan bama-bamai na kusan makonni uku an mayar da akasarin yankin na maripol zuwa baraguzai kuma ana fargaban mutuwar fararen hula fiye da dubu ishirin shugaban amurka joe biden ya buɗe balagurinsa zuwa nahiyar asiya a jiya juma'a inda ya fara da rangadi a wata masana'antar layin kwamfuta ta koriya ta kudu wacce za ta zama abin koyi ga wata masana'anta a texas lamarin da zai zama wata hanyar zarfafa alaka da yankin indo-pacific da bunƙasa ƙere fasahohi da kuma ƙarfafa demokuraɗiyya daga nan ne za a rubuta nasarori da duniya za ta samu a wata rana a nan indo-pacific a cikin shekaru da dama masu zuwa in ji biden wannan shine lokacin a gani na ya kamata mu saka hannu jari a kasashen juna don zurfafa dangantakar kasuwanci da kawo jama'armu a kusa da juna sakon biden na nuni ne ga alkawarin samun kyakkyawar makoma amma sakon na kuma auna masu kada kuri'a a amurka a cikin kalubalen siyasan cikin gida yayin da ake fama da hauhawa farashin kayayyaki sakamakon karancin layin kwamfuta a lokacin da yake kokarin nuna yadda gwamnatinsa ke aiwatar da tsare-tsaren ci gaban tattalin arziki shawarar da taliban ta yanke ta rusar da hukumar kare haƙƙin bala'adama mai zaman kanta a afghanistan gagaruman koma baya ce ga ƙasar a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama masu suka sun mayar da martani dan take bayan da hukumomin taliban suka faɗa a ranar talata cewa sun cire hukumar 'yancin bal'adama ta aihrc da wasu hukumomi da suka ce ba su da muhimmanci saboda gazawar kasafin kuɗin da dala miliyan 500 saboda muna ganin waɗannan hukumomin ba su da muhimmanci kuma ba a ƙara su a cikin kasafin kuɗi ba to fa an rusa su in ji inamulla samangani mataimakin kakakin gwamnatin taliban yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters dama abu ne da muke hasashe daga ƙungiyar taliban wadda ba ta da tarihi mai daɗi akan batun 'yancin bal'adama in ji muhammad na'im nazari tsohon mataimakin shugaban hukumar 'yancin bal'adama ta afghanistan ko kuma aihrc a takaice labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a gwamnatin kasar libanon mai barin gado ta amince da wani shirin farfado da tattalin arzikin kasar domin fitar da kasar ta yankin gabas da tsakiya daga taɓarɓarewar tattalin arziki in ji ministan yada labaran kasar wannan ci gaban da ya zo ne yayin taron majalisar ministocin kasar na ƙarshe kafin ta zama gwamnatin rikon kwariya bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata wannan shiri wani matakin farko ne na tafiya mai wahala da tsarkakiya tare da burin kubutar da kasar libanon daga taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihinta na zamanin nan matsalar da ta ɓarke a watan oktoba shekarar 2019 wadda ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta samo asali ne a cikin shekaru da dama na cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da mulki a ƙarshe masana kimiyya da suke sa ido akan bullar cutar ƙyan dambili a afirka sun ce sun yi mamakin yadda cutar ta bulla a turai da arewacin amurka a baya ana ganin wannan cutar ne mai alaka da kyanda a tsakanin mutanen da ke da alaka da afirka ta tsakiya da kuma yammacin afirka labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya haka ne editan na gaskiya wadda ta fi dubun zinariya sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarrafin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya da mutum aljan da mala'ika dabbar sarari da tamaliya mulki iko da duka na ga sarki Allah shi daya yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karbe ta ga taliki Dan ya ɗanɗani wahalar duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya shi ka cusa dare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya shi ka rayawar mamaci duka shi ke kashe mai rai shi ɗaya ikonsa akan koma yake arwa da tudu da samaniya alwakilu mu dogara dogarai zahirin mu da ɓoye a mu amince zai mana taimako na hakika inda aziya. sallama a gare ku sarakuna mun yi niyyar gaskiya addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba daya mummunai da ha'ye jumlatan jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma tashi lafiya Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku ya New York ya zafi. Wallahi zafi ai okacinsa lokaci ya da zafi. <laughs> Godiya ga Allah masha Allah Allah ya kawo mu wannan yanayi kuma an hmm. tashi zafi a nan kamar basu san sanyi ba. Haka ne? <laughs> Dan Adam kenan. dan adam ya wuya gada to Allah ya ba mu lafiya na ga duk da yake da yanzu an sake shiga zafi mm. kuma wannan corona tana ƙara kunno kai kullum mm, kuma kwarai kwa kamuwa da wannan ina ina tunawa a nan New York an fara kuma karfafa batun sanya takunkumin rufe eh, fuska eh haka fa an fara karfafa wannan abu gaskiya haka fa annobar tare yanzu tana nan da ita mm. eh, to baba kamar yadda ka ji mun faro waƙoƙin aka ce tuna baya ko haka faro ko aka ce wasiƙa ce yawwa wasiƙa muka samu daga wani mai sauraro sai dai kuma ni bai ma sa sunan shi ba ya wai yana ba da shawara to ya a rika gabatar da tsofaffin waƙoƙin hausa kamar su shata dan kwairo aliyu dan mm. dawo da dai sauransu ya saboda ba wai matasa kadai ne ke sauraron wannan shirin ba Yace dattawa ma da dama suna jin daɗin shirin saboda haka a rika sirkawa to ba da dattawa sun ji nasu matasa ba su ji nasu <laughs> <laughs> kwarai ko wannan shawara ta yi daidai ai ne eh, muka ce to ba ma za ta kwana ba su. sai abun lura shine kowane shiri idan muka zo mukan so da son samu ne mu yi mu sa waƙoƙin da suka yi kama da gaishe-gaishen da muke yi haka amma eh, za mu rika sirkawa gaskiya kisan wani sa'idin kuma saboda rashin shiga ofis mana na ya taimaka rashin waƙoƙin nan da suke jibge a cikin inji. A jibge a cikin inji a ofis. <laughs> Haka. <laughs> Shi ne kuma tare waƙoƙin kuma sai an yi a hankali. Gaskiya. a hankali. <laughs> To za mu ta kokantawa kana su ma masu sauraro idan suna da gudunmuwan waƙoƙin da suka san nasu ne na ƙashin kansu mm. da muke da izinin amfani da su sai su ba mu ba wanda za mu yi amfani da ita a ce sarki da kira ba. lauya ba ai shi ne <laughs> ya ce kun ci kuɗin ku mm. <laughs> Yawwa to baba kamar yadda muka saba bari mu bude da mika gaisuwar fata alheri ga Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar Plato wanda shi ya aiko da sakon taya murna da fata alherin daɗin sarautar Jalo Alhaji Hassan Fulanin gindin akwati Allah ya sa fulani yake so ya faɗa domin ya sa kamar za a ce fulani na turai eh, eh haka da ne eh, shi haka yake rubuta fulajin sa yawa to ka ji ba ni da mm. turan cewa <laughs> yawa fulanin gindin akwati wanda za a naɗa shi ranar laraba a fadan ardo a gindin akwati firarar laraba 25 ga wannan wata to Allah ya sa an yi adace Allah amin ya kuma ba da. Mm, ya ba da ikon daukan nauyi yawwa daukan nauyi ya kuma sa a gama da jama'a lafiya amin sabba amin to sai kuma gaisuwar taya murna na abar ya huce zuwa ga hajiya mada da iyalan gidan alhaji ina yi da ba iyalan usmaniya a birnin kumasi wadda hajiya wadda ta ce tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga ilahirin al'ummar da suka taya ta wurin daurin auren ɗanta da ake kira ibrahim mamman ɗan karima ko kuma wato da aka fi sani da lakabi ba wanda aka yi a birnin new york ta ce tana gode wa jama'a allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci to sai kuma mika ta'aziyya da zamu yi zuwa ga alhaji bashir kabore wato vice president na kungiyar 'yan kasa a nan new york kenan da kuma jikansa hajiya rahama wanda aka fi saninta da hajiya umma da baki ɗayan gidan alhaji babal wa'iz na rasuwar hajiya hindatu adam wanda za yi addu'ar kwana arba'in nata a yau asabar ɗin an jima kaɗan kenan da misalin karfe goma na safe a unguwar accra newtown a angola to allah jikanta ya kyautata makomanta To amin sama amin sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Yunusa Tanko Bani Imbaka da Salisu Isa Fana da Iliyasu, Abubakar Kedi ɗan bushiya sai Yakubu mai askin Badaraka. Allah ya sa haka ne to gaisuwa daga <laughs> Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai kuma gaisuwa daga Yakubu Abdullahi Dambam zuwa ga mai martaba sarki Misau Alhaji Ahmed Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar sadaukin Misau da Alhaji Mustapha Shamado da Alhaji Haruna Bibi Wayatar Matsuwa sai Malam Lawan Mai Hula Dambam. da Bala Mato Sarkin Arewan Dambam. To sai kuma gaisuwar sada zumunci na abar ya huce da ta fito daga babawo mai aduwa wanda ya ce yana mika sako gaisuwarsa zuwa ga hajiya magajiya bello mai addu'a da mai girma sarkin fulani mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki funtuwa da abdul abdulaziz dangoga mai addu'a da mani tinau mai addu'a da kuma musa malam indu da nasiru dogon dutse da baniya malamin makaranta ragana matami jamhuriyar niger to allah sa na faɗi wannan sunan da dai da kuma lawal mai lafiya tumfafi da grace alheri abdu da baba yakubu makeri da sarfilo hashim gumal ranke dade an shigo lambobin mutum <laughs> haka ne sun fito <laughs> yawa to sai wannan gaisuwa da ta fito daga mahmud salihu kauran na moda baban Abdul Samad. yake gaida mahaifinsa alhaji salisu mai gyaran agogo kauran na moda da limamin masallacin juma'a na biyu a kauran na moda sai khalifa tuku abubakar mai suna da alhaji sanusi walin kauran na moda sai matarsa sadiya badamasi mamar abdulsamad da injiniya kabiru shehu kamoshi da matarsa anti shafa'atu sai injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afnan da Hassan Hos mai hoto ƙauren na moda. da abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na moda sai liman faruk na ƙasa ko na ƙasa ne ko na ƙasa ne ƙauren na moda to wanda ba a so a ce ke yawwa da ɗaukacin yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na bi ƙauren na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya to sai kuma wannan sakon gaisuwa da ke cewa assalamu alaikum ina gaida mahaifi da alhaji haruna da ba da abokinsa alhaji sayo jaudo mai kayan lantarki a kasuwar bajoga da malam muhammad ba hausa mai kankana a kasuwar bajoga da tela ya yaro wakili tashar magariya karamar hukumar na fada a jihar gombe da ango labaran kaura na kungiyar arewa media writers wanda yake garin dogon gundumar ribadau a karamar hukumar funakai jihar gombe da kuma kawuna baba wuro a ƙauyenmu na dafa da yaya dugi mai gyara daba da isa daba da sarki daba na fubina woilare dukkansu a ƙaramin hukumar na fada a jihar gombe da kuma yayata umar khairi baffa haru da bajoga sako daga baffa haru da bajoga angon aisha baban aisha jikan aisha Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Angon Aisha, baban Aisha, jikan Aisha, mm. kakan Aisha. Mm. Ta taɓa kunnan Aisha. <laughs> To baba ka ce komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa? Eh. Sabili da haka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Fatima Musa Wada barikin ladin jihar Filatan Najeriya ta ce salam a bari ya huce don Allah ku isa min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Ibrahim Musa wada barikin ladi da Zainab Babaji barikin ladi da Shamsiya Hamza Ibrahim da Sadiya M Sadiya daga ƙasar Afghanistan sai Maryam 'yar Fulani daga Saudiya da Jummai matar Sani mai manja kasuwar barikin ladi. Sai Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi da Aishatu Musa wada barikin ladi. sai Maryam Dauda murya Amurka. <laughs> Yawwa sai Maryam Dauda BOA Hausa Barikin Ladi. Eh. Da Aleri Grace Abdu BOA Hausa Barikin Ladi. <laughs> Barikin Ladi. Da Baba Yakubu Makeri. Shi kuma Barikin Ladi Kumasi. <laughs> Barikin Ladi Kumasi. Da Aishatu hmm. Ahmed Abba Abdullahi da Ramatu Garba Baba sai zainab bilyaminu abdullahi da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya amin amin to sima amin da baba yau eh, labarin da zan baka ko? Mm. labari ne da ya fito daga hannun malam ango malamin makaranta a yawuri yawuri haka bisa yawo bisa ga dukkan alamu wannan abun ya faru ne bisa mm. ga cewar shi dai wanda baturi ke cewa true story da gaske ne ke da <laughs> to in kaji kai dai mu dai fada zan zan fada ne abin da ka fada to wuji <laughs> zan zan fada ga ta nan ga ta nan ka ce ku eh, eh, eh, zo mu ji ta zo mu jita ta zo mu ji ta yawwa yawwa <laughs> to wai in ji malam ango malamin makaranta ya wuri ya ce hmm. wai labarin santin wani badakare ne wai ya ce wai wani badakare ne mutumin zuru haka har ma da bada sunan shi wai mai suna yohana yohana to duk mai suna yohana in dai kai badakare ne ko ma daga zuru ka mm. tsargu <laughs> ka tsargu <laughs> wai ya ce wai yohana ya je mashi gaisuwar sallah eh. ya yi tattaki tun daga zure tafi mashi gaisuwar sallah har ya wuri. Kai. a ah, ya yi zumunci <laughs> an yi zumunci malam yohana an yi zumunci eh kwarai kuwa sai shi kenan da ya je ya wuri eh. sai malam ango ya ce mushi akwai abinci da yawa ka san ranar sallah baba dafa abinci sai dai ni dai kamar yadda na faɗa har yanzu na jira ran sallah wayo Allah har yanzu na jira ai sallah madina dai ta ce min akwai wanda ya ce ya ji labari yana nan yana shiri lalle ne kan a haɗa da namu kenan zai zai belinku wato <laughs> shi kenan hmm. ba da kare ya riki gari ya hmm. tafi yawon sallah ya wuri ya tafi ma malam ango malamin makaranta yawon sallah a hmm. wuri. Na'am. Sai Malam Ango ya ɗauko mishi abinci eh. da abin sha su shinkafa. Da ce tuwon sallah magajin mai haɗama. Yawwa shi kenan aka kawo mishi abinci. Sai Malam Yohana ya ce shi gaskiya eh. tuwon nan ya fi mishi. Amma da duk sauran abincin shi kenan. sai eh, aka mai da sauran abinci mm. wadda kare ya zauna ya mm. wanke hannu ya zauna yana cikin yana cin tuwo yana cin tuwo mm. yana tsakiyar cin tuwo ina ɗiba miya eh. wai sai fara san batu sai ce mashi wai abokina shin wai azumi kuta nawa ne kuke yi <laughs> lalle ne ka <laughs> <laughs> sai malam ango ya ce mushi wai wata guda ne muke yi <laughs> sai mu dakaran ya ajiyar zuciya ya ce hmm, yana kan cin tuwo ya ce ni kan idan ne wata na yi kwana talatin ban ci ba ban sha ba eh. ai mutuwa zan yi <laughs> gaskiya yana da gaskiya yana tuwo kan ya ce ya kwana talatin bai sai malam ango ya ce mishi kaga ku akwai wani gari a nan a karamar hukumar shanga eh. da ake kira a tuwo duk bakin dan shekara bakwai azumi talatin yake yi azumin shekara bakwai ya yi azumin kwana talatin a can a tuwo din <laughs> a cikin tuwo wannan kwarya tuwon da yake ci wayo an a kai kai sai na ce mishi santi kake eh, eh, eh. wato karaban hukumar shangai din ma <laughs> duk ya hada masa ne a shi duk ya hada mishi ne ana kware to shi ne dai shangai din malamin makaranta an yi zumunci Allah ya kara mana zumunci da haɗin kai Allah ya kara mana zumunci da kullun mm. zama tare ko amin sun ba abin eh na ga malama Julu na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Mazauna lafiya. juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana ba kyawa ba kiyana. cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biyayya amfanin ilimi aiki da sani bisa kaya. kasar mu muna a sahu na baya haka fallin kere ke ira mana a sahu yan baya baya a harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a baya sai mun ja damara sannan ilimi ya burin makasa haƙi ne halisan ga hukuma ko in ce kususa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. Shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.